min mota ka kai ni gida nan ila kwana wala gidan mutane ne ya na su gogo kai ne eh mace mai nunnu gemu ya ne wannan ka ka daina kwatun min waka daina kwatun min waka mace je ki shigo da Allah baranku gada sewa baranku na wato kai baka da mutunci ko ai nan da shiwa mu ne ta ajiye mun a ƙarƙashin akwati shi na yanzu ba ta ban wallahi shi yasa na gani wallahi tallahi baranku yau na san baka da mutunci ni za ka ci za dawo tu miliyan na haka zai kawo baki ina za ka je ni kake ce masa an jima a ah, da holo nan nake wani dan guntun holo wannan wannan dan shi kamar gobe yara <laughs> kaman bura wannan wallahi da lai dan shi ka gaba da ni dan shi kamar me bari in faɗa a cikin bidiyo ba yara ki kira tsaye da ni <laughs> mu je da ni kake nema eh je to action baran ku da ni kake yi ai da holowen nan nake wannan guntun holowen nan kaman goran bobo <laughs> eske ba ka ciro bulala ba abu ne yake ba ne ni ne goran bobo holowen nan <laughs> <laughs> me kike saurin dariya ne babes su ya faru to ki je ya baki mana ashe ka san kai ne kwartan da Allah <laughs> shiri mai na dariya da Allah dawo tiri mai dan buɗa shi yadda zaka samu gurin ka to bai shi ka bani kuɗi na <laughs> ka bani kuɗi na ka ba baiwar Allah me aka sai labta mai uban mari kike fi sabi lillahi <laughs> me labta mai kai baby ya kina da matsala baby ba ta nan zai tsaya ba ta nan zai tsaya muje ne yi mana kina da matsala ne dariyan ke yawa yanzu ba gaskiya sai an yi foma ke wallahi mun miki resto factory muje yawa sai miki san dariyan muje Alhaji Babati na kusa da gidan su dan kai Allah ya isa baranku. ba zan fa okay ka ga ya dan yi labarin a fuska na ne ma na yi dariya okay amma ne yadda labarin eh ayi ne abin da ya faɗa wannan bai da hankali mu ji ai eh, abin da ta faɗa shi na faɗa abin da na faɗa shi ya kamata ta yi shi ta gani mm. ne bambanci ta dan bakin mm. kamara ba kaɗan mu je to mm. idan ya haɗu da ni a hanya sai dai ya canza hanya a'a wa canza hanya nake yi wa in na ganki ne sai yi baya sai sai shiga kwana ba na canja janya yanzu dai ka san me wato ka gani sai ka yi baya sai ka canza hanya wannan ba ba canza hanya kake yi ba sai shiga kwana sake eh. ni ba ma wannan abun ba shine shine shine ni ne zan maimaita eh ni ba ma wannan ne baiwar Allah za mu ji ya nuna mana aiki sai ta nuna ba ta yadda aiki ne ke okay can ne yayi aikin ne yayi a can nake yayi ni fa tsaya ma ka ji ni ban ma san tsautsayin da ya san dau kuɗi na na bashi ba ni dai kawai ban yadda ma aiki yake yi ba kawai ya zo ya ansa kuɗi na ne ya zo ya zauna yana shaye-shaye da kuɗin a ba wani gariya ne gariya ne ba wai ba ta yadda aiki nake wani tana zargi ne kan cewa ba aiki nake ba hai ba da <laughs> dawo gyara mata magana gyara mata magana nake ai yace gaskiya fato ya gaji ba ina ga Malam hausa ne kai ko <laughs> waje waje ah, ban yadda aiki yake sake a kan ɗan mitsi ɗin kuɗi za ta zo tana tuɓe mu wando a kasuwa ka ji ba ka ji ba ka ji ba gaskiya ka gane kai da munafuka kai idan munafuka da <laughs> ya wannan take muje muje kuɗin ma dudu ma kuɗin ma nawa yake ma kuɗin ma nawa yake ma ta zo tana tuɓe mun burezi a kasuwa ka ji ba ka ji ba ka duba ka duba ka kai da munafuka kai da munafuka shi <laughs> kan shi da burezi ya mana eh. <laughs> ba mu zara mu je dududu kudin ma gaba ɗaya ma kudin nawa yake kai ka tabbatar zai nuna mana kuma kai ka tabbata aikin zai yi aikin yake a gani ba ai ni da kaina zan rike shi sai an kwaci kudin na wani wani irin kallo ne na Allah ke ta ƙara faɗin wani abu ne in gyara mata kafin mu oke Muje, je ka tabbatar aikin dai kin mm. ga baiwar Allah ki ya haƙuri mu tashi mu je ya nuna mana kai gaske baranko ni da na sani wallahi da ban tsaya a nan ba <laughs> to da dariya mu ki faɗi adalci ki faɗi adalci ka tashi mu kama hanya mu je kawai to ma wai saboda wayan

gaskiya ne ka ga yanzu ni na jira dariya ko ai ba kan kike ba da baki ya zaki da kai dariya ai abare A kai da ake to muje <laughs> muje to bai abin dariya ne to a yau ka fara sanin cewa mata suna da gemu to dama mata da gemu wallahi akwai mata masu gemu shi bai sani ba ne mayu silent ba ne muje hmm. <laughs> muka kasu boye mai gemu ba shi da yake dariyar ne dariyar ta su ta ba ok yanzu focus da Allah focus <laughs> shi ma ashe ashe dolo ne fa baran ku mu ba ma haukata ba ne kamar bayani mana don ina nan na nan kakar mun nan ta yadda kuɗi a nan gurin shi ne kake so kuma yanzu bayan shekara kafin shekara ashirin <laughs> ka ce a'a ka ce bayan yanzu ka kai shekara arba'in ka kai shekara hamsin sai ce ban kai wallahi wata na shekara na arba'in da tar ne da wata sha ɗaya waje waje salin shi ne zan mata wayo ne eh, shi ne zan mata wayo ne in toni naira ɗari ni na gan ma hain rinka kunyanki ne daga tare Allah wai baranko ka san me kake cewa kuwa dubu ɗaya da ɗari biyar fa ya ansa a hannuna shine yake ce min zai tono naira ya bani yan ɗari biyar biyar ne guda uku ke waɗi gaskiya ke waɗi gaskiya wai baiwar al <laughs> to fa eh shani waga yanzu ka koma gyara kalamai ne yanzu ribas yake ribas muje wallahi shine yanzu ka lallashe ta lalla ka lallashe ta na gama wallahi dan nan ba dan Allah ni tsaya ka ji ni ba ma wannan ba naira ɗari fa ya ce dan Allah ka yi da jini mana a'a a ni fa gani na yana sauri sosai ci gaba ci gaba na da tsoka nake <laughs> Allah ya bari wallahi ka iya bada bakan an tsako na san da zaka mana kuje wallahi yana bada amsa da Allah ka yi da jini mana da din da fitsari nake ni mu zo kai da jini mana ai ƙarya hauka yake wannan wani na mai karamin mahaukaci ne Allah ya sa to ke ke ya aka kika fashe gudu ya aka ne fashe gudu ai da mun na faɗa maka idan bai biya ni ba za ka biya ni to to ke kin ma san me fa ke duk ba maka a <laughs> bashi kawai ana tare I said, sani baby baby baby baby kai sige na may irin kallon na pa